Kalingu, studio Kalingu. studio Sashen Hausa studio Kalangu ke sauraro daga nan birnin Yami anguwar kwar Kano ga kanun labarun maraicen yau. A jiya aka ziyarci sansanin da masu neman mafuka suka toye a Agades wakiliyar ACR na jin tamkar mutanen sun zalunce ta. Alexandra Morelli ta ce yanzu a jirai masharantar Nijar ta yi aikinta. A jiya ne zakaran da ya ɗau takobin kokowa na ƙasa a maraɗi 2020 ya samu gagarumin tarbin wato komawa sa a tilaberi takobin da zai zama shaidar girkuwar zaman lafiya a yankin na tilaberi za ku ji tsohon shugaban kungiyar kokowa na jihar a cikin rahoton musamman na maraicen yau daraktan fusa'ar gwaninta na fenilu zai mana raskonar sakamakon hikimar 'yan kokowa a wannan aji na 41 da ya gudana a maraɗi. masauraro barkamu da waraka yau laraba takwas ga watan janairu 2020 gungu muhammad dantani ke gabatar muku labarun ga kuma yanda suka kasance wakiliyar kwamishinan koli na majalisar ɗinkin duniya mai kula da batun 'yan gudun hijira a ƙasar niger wato alexandra morelli a ta kasance a garin agades wanda rangadin ya wakana biyo bayan zanga-zangar da masu neman mafuka suka yi a ranar asabar da ta shuɗe da suka toye cibiyar mazamninsu mai ɗauke da kusan mutum dubu ga fasar kalamun da alexandra morali ta yi da wakilinmu an anise karimi aiko mana Je suis ici à Agadez pour euh, apporter toute ma solidarité au gouvernement local et pour Na zo ne nan jihar Agadez euh, don in dafa ma hukumar Niger don mu samu mu shawo kan wannan matsalar a tare a samu a gano tushenta a kuma ci gaba da kare masu gaskiya daga cikin 'yan kasar Sudan waɗanda suka fuskanci wannan kalubalen. Ra'ayina ra'ayin kowace mace ce ko in ci. ce uwa wace ta yarda da ɗiyanta tare da tallafin hukumar Nijar domin sama musu wajen kwarai da kwanciyar hankali. Shi kawai nake an zalunce ni, haka nan nake shi. Amma a bar wannan zancen yanzu. A yi aiki ne cikin adalci da haɗin kai domin gane gaskiya da kuma biyan hakin masu ita. Daga shigowarta a Agadas Alexandra Morelli ta isa cibiyar da masu neman mafuka suka toye domin ta gani da idonta irin kamarin bannar da wasu 'yan neman mafuka suka aikata kanan ta ziyarci wani bangare da aka girka na tsare mutum 335 da ake zargin su ne suka haddasa gobarar a cikin cibiyar ga fasarar bayanin da alexandra morelli ta yi a can La chair est à l'écoute et à confiance euh, du travail de la justice euh, du gouvernement. UNHCR na nan tana jira kuma ta yarda da shari'ar kotun Nijar. Ta yarda kotu za ta tantance gaskiyar wannan lamarin. Sai kuma zancen filin 'yan gudun hijira. Lalle gudan rukunin kungiyar UNHCR ce ta karaya. Na yi wa matasa faɗin su daina rigingimu da tashe-tashen hankali don a saurare su. Za mu ci gaba da kare hakkin masu gaskiya. A gaida fanta da fasara Har yau dai Agades a gaban wakiliyar UNHCR masu neman mafukar na bukatar a tura su a ƙasashensu na ainihi suna ganin kamar harabar ta Majalisar Ɗinkin Duniyar ta yi banza da su kuma suna tuhumar al'ummar Agades da bata amince su ba. Bari mu saurari furucin wata mata da wakilinmu Musa mamman ya aiko mana. Wannan gari ya ishi rayuwar mu, san ba mu kwana, ga sanyi da ke addabar mu, mu sanya zannuwan mu amma banza. Yau kwana arba'in kenan, mun yarda kaddarar mu ce, mun sani, amma so muke kawai a mayar da mu a ƙasashen mu. Mun gaji, mun gaji, an manta da mu a cikin wannan sanyi sannan ga 'yan garin ma ba sa son mu. يرموا ma inda na ayi ما عندنا أي ذنب يتعاقبوا illan الناس mashi sabbo. A garin Zandare yajin aiki na sa'o'i saba'in da biyu da sandikar shujojin ƙasar Nijar suka saka ranar Litinin ya samu karbuwa sosai a cikin jihar a cewar babban sakataren kungiyar ta jihar a faɗar maman Abdurrahman. Saman na gudanar da wannan yajin aiki ne saboda kyautata rayuwar al'ummomin Nijar. Waƙa dai ga bakin mai ita daɗi ga kalamun da ya ma wakilinmu Maman Sani Mustapha. zan tabbatar muku da cewa yajin aikin da muke ciki ya samu karbuwa ɗari bisa ɗari saboda duka departament na jihar da magaram ko ina mutane ba su ba aiki kuma hal in ka tsallake da magaram ma zan iya cewa a nijar in dai hal alkalin kawai na ƙungiyarmu ne yana cikin yajin aiki da idan ku kun gani a nan da kuka zo ko ina mutane sai su ce muku ba a samu biyan bukata dalili shine alƙalai suna yajin aiki idan kuma hal nan zuwa lokaci kaɗan ba a kira mu ba da tattaunawa gobe muhallu kuma za mu yi a duk lokacin da aka gani ya cancanta a kira mu don a tattauna za mu je saboda mun san ita kaɗai ce mahuta dole sai mun zamana mun tattauna an canza yawo dugon za a iya ganewa ina matsala take meye mahuta daga yankin da magaran bari mu komo nan babban birnin ƙasar niger Rumfa biyu suka toye kurmumus, teburukan zaman ɗaukar darasi goma suka bi haɗi a jiya da dare sakamakon gobar da ta afku kenan a cibiyar ba da horon ayyukan hannu ta anguwar Gudal, anguwar da ke cikin shiya ta ɗaya ta nan Yame. Zuwa yanzu ba a san mahasadin amkuwar wannan gobara ba a cewar darikan cibiyar makarantar ga fasarar bayanin da Hamma Mamudu Yama Zainabu Abdu. Wallahi bai bai. Gaskiya ba mu iya tabbatar iko a'a amma dai hakika rumfuna mu suna kusa da transformer na wutar lantarkin Nijeleka. A nan ne wutar ta tashi mun samu barna sosai bancuna sun kone rumfuna ma haka akwai rumfuna na zana guda biyu da suka kone ah, da bancuna gome su ma haka game da kayan aiki akwai allunan katako biyu da suka kone bayan waɗannan akwai wasu sauran kayan karfe amma a na wuta ba ta yi musu barna sosai ba. Don manin ga ifo ka ke. A wani fannin kuma, sojojin ƙasar Mali biyar aka kashe ranar Litinin a cikin wani kwanton ɓauna da aka yi da tarwatsar nakiya gami da canjin halbe-halbe mai tsanani haka dai kamfanin dilancin labaru na ƙasar faransa afp ya zayyana da cewar kalamun ministan sadarwa kakakin gwamnatin ƙasar mali yaya sangare ya ambata a haka lamarin ya afku ne a alatona garin da ke tsakanin segu da iyakar kasar mauritaniya a cewar ministan a wani fanni kuma mata hudu da ke tafe zuwa kasuwa sun mace ranar juma'a a yayin tarotsewar nakiya da aka binne kusa ga kasar burkina faso a fadar majiyoyin garin. Usman Hassan sabon sarkin yankokowa na takobin ƙasa maraɗi 2020 a jiya ya shiga Tilaberi da aka mashi gagarumin tarbe da al'ummomin jihar suka masa. Albarkacin hakan tsohon shugaban kungiyar kokowa ta jihar ya yi fatan nasarar wannan takobi ta Tilaberi da Tilaberi ta samu ya zama turbar da za ta maido zaman lafiya a cikin yankin. ga bayanin da Musa Saidu Agali ya yi wa wakilinmu Abdullahi Mamudu. Gaskiya abin farin ciki ne abu ne na daɗin zuciya kuna ganin jama'a ni dai a gaskiya a tarihi ban taɓa ganin taron jama'a haka ba kuma gaskiya ina godiya ga al'umma da godiya ga hukumomin ƙasa fata na shine wannan takobi ta kasance wata hanyar tabbatar da tsaro a cikin ƙasar mu. Ismail Ayuba sunan zakaran kokowa na shekara 2020 kenan kokowar da makafin ƙasar Nijar ke yi shekara uku ke ga bi da bi da ƙungiyar ƙasa ta kokowar gargajiya na marasa gani ke halartar gasar kokowar neman takobin ƙasa tahiru koran baize kocin 'yan kokowa marasa gani yama habibu garba ƙarin bayani ta wayar talho. Wajen mutane masu matsalar gani dukkan yankunan sun kara sosai domin a samu na farko da na baya. Kenan dan kokwar da baya gani su ne za su fara kokowa ta farko kafin masu ido su yi. Bayan karshen kwamfalar za a yi jerin na farko da na baya domin ganin wanda ya fi samun nasara da ke dawowa ga dan kokowa guda. Kowane dan kokowa zai yi kokowa bakwai. Mutumin da ya samu takobin shine Ismail Ayuba. Dan kokowar Yamai shine ya lashe takobin a bangaren makafi. Ismail ya samu maki goma sha 18 bisa ɗaya ya rasa kokwarsa ta farko gaban ɗan tilaberi Jafaru Musa na biyu shine Abu sufiyan na Tawa na uku shine Isufu Muhammadu na Zandar. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shidda da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a akan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin mu haɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Shirye-shiryen studio Kalangu na Fondation Hirondel Niger kuke sauraro daga nan birnin Yami anguwar Kwara Kano yanzu kuma ga rahoton na musamman. Gasar kokowar neman takobi na ƙasa aji na 41 da ya kammala ranar Lahadi a Maraɗi, kwalliya ta biya kuɗin sabulu ta fannin hikimar gwaninta a ganin harabar kula da wannan sashen. wakilin Muhammad Maman ya firanta da daliktan kimtsin gwaninta na kasa Malam Barka, gazubin firanta su. Gasar takobin ƙasa karo na 41 da ta gudana a makon da ya gabata a Maraɗi ta kasance mai cike da ƙwarewa daga wajen 'yan kokowa matasa. Bisa fannin wagga gasa ta motsa jiki mun samu damar zankalo gwanne da za mu gangamawa mu girka tawagar ƙasa da za ta wakilci ƙasar Nijar. Ku ne daraktan iyawa na ƙasa bisa ƙwarewa ya kuka ga 'yan kokowa 90 ɗin. Yan kokowa nan 80 a fannin Gwaninta an samu ci gaba kyakkyawa idan aka misalta da kokowar takobi da aka yi a talibin Ai kun ga don haka ne ba a samu faduwa masu yawa da suka kai ga karan neman haki. An samu ci gaba wajen hikimar gwaninta. Haka ya nuna an yi aiki tukuru a sassan ligilig da district don haka ne muka samu 'yan kokowa masu hazaka ta hikima da gwaninta masu karfi ne tsatsu kuma samari ne 'yan kokowa sabon jini sarkin da dan galadimansa dukansu mata matasa ne sabbin jini. A cikin kowace tauga ta jiha mun lura da zubin wa'annan sabbin jinin. Sarki sabon jini ne kuma asalinsa jiha guda yake da isaka isaka. To amma tawagar talabe ta kawo shi. Tun bara muka lura da shi. dan kokowa ne da ke iya ɗaukar takobi. Mun ga azakarsa a cikin kwambala-kwambala da muka shirya kofin shugaban ƙasa da kofi-kofi na kamfuna daban-daban da sauransu. Tun a lokacin ne muka ce da alama talabe za ta samu wanda zai shahara da gwanintar kokowa abin da ya kai ma har muka kiraye shi cikin tawagar ƙasa. mutum ne da muka gani mai natsuwa mai hankali ko wannan zai taimaka masa wajen kwarewarsa yaro ne mai kwantar da hankalinsa idan yana kokowa mai ladabi da biyayya sosai ko kana da hikimar gwaninta karfin damtse an baka da ladabi gaskiya za ka rasa cin moriyar ka zuwa gaba to shi kuma ladabin nan da biyayya su ne karfinsa yana da gwaninta yana da kintsi kuma yana la'akari da irin kamun da za a yi bai da kwaramniya haka nan kokowa akwai lamarin ƙarfi. zafi iyawa to amma akwai sabdar barun gargajiya da ake yi shi ma yana aiki don kun ga 'yan kokowa na daga a cikin hili amma akwai wasu manyan 'yan kokowa suna can kimanin kilomita ɗari biyar a cikin ƙauyuka ko kuma yalla cikin duwatsun da magaram kun gani haka ne da magaram tusala shine ke bambanta su kenan eh haka ne shi ke bambanta lamarin To da masu sauraro abin da ya sauka kenan a maraicen yau a madadin dukkan wa'anda suka kama muna musamman ma wato sai isaka da ke bisa na'urori daban ya daidaita muku saitin kuka ji mu yadda ya kamata da kuma sauran mu da ke cikin kasa ni na kuɗan badan da arlit malaman mangungu ke muku sallama a futa lafiya. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya da tara da ɗigo hudu. a Zender. Tare da gaskiya FM lamba 89.5 a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba 200.1 a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba 99. Studio Kalangu.